وخير إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi sha hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidun rahma zan gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka kitabun tauhid na shek muhammad bin abdulwahab التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أجير غانان كراتون wannan littafi wannan shine majalisi na hudu za mu tashi a daidai gabar da malam yake قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ما لن يكي سوى قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا شيخ abdullahi dan mas'ud yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kidaya su daga cikin gwanayen alkur'ani bal shine a'lamun nas bi asbabin nuzul a sahabbai babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan wata aya a cikin alkur'ani tun daga fatiha zuwa minal jannati wannan har da bakinsa yake cewa inda na san wani mutum a cikin sahabbai da ya fi sanin dalilin saukan wata aya a ƙur'ani abin hawa na isa zuwa gare shi duk inda yake a duniya zan hau in je wurinsa don in amfana da shi kuma ya yi gwamna a zamanin na umar ɗan khattab sai na umar ya sanya shi gwamna a garin kufa wanda imamu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi yana da alaƙa a iliminsa saboda shi imamu abu hanifa ya yi karatu a hannun hamad ibn abi suleiman hamad ibn abi suleiman ya yi karatu a hannun ibrahimun naka'i ibrahimun naka'i shi kuma ɗalibin abdullahi ɗan mas'ud ne kaga abu Halifa yana da isnadi mai ƙarfi da abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi ne sahabin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lailatul jin hadisin imamu muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yake tare da abdullahi dan mas'ud a madina suna tattaunawa sai wani aljani ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ga munan tarin aljanu mun taru a wuri kaza muna so ka zo kai mana wa'azi shi kuma a lokacin suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya zana mai zane haihul haka sai ce kafka fita a ciki ina zuwa wani mai kira ne daga cikin aljanu ya ce mun suna jira na a wuri kaza in musu wa'azi abdullahi dan mas'udin ya ce da na ji wani kururuwa ta wannan bangaren ya ce na motsa ina so in yi yunkuri in fita sai na tuna manzan Allah ya ce kan in fita daga wannan cycle din ya ce sai na kwana a cikin bakin ciki mafi munin dare da ne bacci a ciki na kasa bacci saboda ban ne zai samu manzan Allah ba kuma gashi ya ce min ka fita anan bayan manzan Allah ya gama ya dawo sai ya tambaye ni in ji abdullahi dan mas'ud yake ba da labari ya ma aikin Allah na kwana cikin bakin ciki saboda kururuwa da na dinga ji na ji tsoron kada wani abu ya same ka manzo Allah ce ma za ra'aita ibn mas'ud me ka gani yace inni ra'aitu rajulan aswada na ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce mai haula'i jinnu nasibi wa'ancan su ne aljanin nan da suka ji karatuna a gona lokacin da na fito daga fa'id mutanen fa'id sun ku manzan Allah bayan babbansa da matarsa na na Khadija ta sun rasu da ya fito sun mai rotsi yana tahowa da shi da zaidu sai ya ga sallan asuba ta yi ranar juma'a sai manzan Allah ya tsaya a cikin wannan gonan ya yi sallan asuba raka farko ya karanta suratul sajada raka'a ta biyu ya karanta suratul insan to a lokacin da yake karatun na cikin suratul insan aljanun nan da suka zo wucewa wanda Allah ya saukar da wa'id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wa'annan aljanun su tara suka zo wuciya suka ji manzo Allah na karatu da suka zo suka ce ku tsaya ku tsaya ku shiru lokacin da manzo Allah idan da sallah suka koma wa mutanen su suna masa gargadi wanda Allah ya saukar da qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba to wa'annan aljanun manzo Allah ce shi ɗaya daga cikin suka gani sai ce ya ma'aikin Allah na yi yunkurin yunkura a wato fita sai na tuna ka ce kada in fita daga wannan da'irar da ka zana manzala ce da ka kuskura ka fita ba sun sace ka ni da kai ba za mu ƙara haɗuwa ba sai dai a kiyama to abdullahi dan mas'udin shine sahabun farko da ya fara karanta suratul rahman a cikin ɗakin ka'aba lokacin da Allah ya saukar da ita abu jahal ya dinga zane shi saboda yana karanta suratun rahman a bakinsa shawa suka fara jin suratun rahman wanda shine sahabin da ya ƙarasa kashe abu jahal da ya zo wucewa ya gan shi a kwance a jina-jina sai ya ce wa iyal ganam kai mai makiwacin dabbobi abdullahi dan mas'udin yayi kalle ya jira a kirjinsa yace masa yace fir'aunu hadhihi al-umma kad akhzaka Allah yace ga fir'aunan wannan al'umma gashi Allah ya wulakanta shi abdullahi dan mas'udin ya cire hukansa ya zare ya cire mai kai to abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya yi shi mutum ne mai karamin jiki wata rana yana rike da wato reshen bishiya a garin madina manzo Allah na kwance ta ƙasa da sahabbai duk suna kwance a shingidata sai suna kallon ƙaramin kafar yana ɗan haka lilo ka san yadda ƙaramin mutum yake sai suka dinga mai dariya to manzo Allah ya fahimci ba'a suke mai saboda kankantan kafarsa da zubin ruwan jikinsa sai manzo Allah ya kalli sahabbai ya ce atafhafuna alaihi min dikkati saqayhi wai dariya kuke mai saboda kankantar kafansa wallahi lahiya afqalu inda Allahi min uhud yace na rantse muku da Allah karamar kafan nan da kuke gani ta fi dutsen uhud nauyi a wurin Allah kaga Abdullahi da Mas'udin ba karamin mutum kai to shine yake bada labari yace man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda yake so ya yi dubi zuwa ga wasiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi allati alaiha khatamuhu wanda akanta manzon Allah ya rasu falyaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fadan Allah madaukaki قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ka wa al'umman ka ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala ku zo atlu ma harrama kuma alaikum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi Shi shine Allah yace kada ku kuskura ku yi tarayya da ubangiji da kai ila qawlihi har zuwa faɗin Allah madaukaki da yace وأن هذا صراطي مستقيما للي ونن شيني كفركينا فاتبعوه مستقيما نيكي فاتبعوه كبيثا ولا تتبعوا السبل كف كسكرا كبي رواتو حيوي وأن سكي كركتتو أتفرق بكم عن سبيلي إذا كن بي حيوي wanda suke karkatattu za su raba ku daga bin tafarki na inji Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna Allah ya ce wannan shine muke muku wasilci da shi don ku samu takawa a karkashin wannan ayar imamu ibnu kathir tunda imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa kitabu sunna babu shar'us sunna imamu tirmidhi ma a cikin jami'insa kitabul iman Abu ma ja'a fi istiraqi hadhihi al-umma imamu ibnu maja a cikin sunan ɗinsa kitabul fitan babu firaqul umami shi kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyu haka imamu ibn hibban a cikin sahihinsa hadithi namba ta dubu shida da dari biyu da arba'in da bakwai haka imamu hakim a cikin mustadrak nata mujallaji na goma shafi na dari hudu da arba'in da ɗaya zuwa dari hudu da arba'in da biyu daga hadithin abu huraira allah ya tsara yadda a gare sa haka ya zo a hadithin abu eh, wato sa'ad ibn abi waqas haka kuma ya zo da hadisin abdullahi bin amr bin as haka kuma ya zo a hadisin au dan duka da isnadi ingantacce azan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ya sai yayi zane a kasa sai yayi zane haka dogo haka daya sai ya ƙara yin wani zane dogo haka amudiyan shi ma na biyu sai na biyun sai manzan Allah ya yi zane a gefensa haka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka sai manzan Allah da ya karanto wa anna haza sirati mustaqiman wannan dogon guda ɗaya sai ce haza sirati mustaqiman yadda Allah ce wannan shine tafarki na mai kake fattabi'uhu ku bi shi bi ma'ana gaskiya a miƙe kake. ba a karkace take ba kenan in dai gaskiya ba ka bito sai ka kasance mutum ne tsayayye a miƙe samfal sai Allah kuma ce wala tattabi usubula wannan nabiyin sai manzon Allah ya yi zane karkatattu dama da hagu kaga kenan ƙarya a karkata take ba ta tafiya ne a tsaye sai ce hadihi subul waɗannan su ne karkatattun hanya ala kulli sabilin ala abzabi kulli sabilin sai ce a kowane hanya ta farki akwai shaitani ya tsaya a bakin kofar yana kiran mutane su kaga yanzu yadda mutane muke duk lokacin da mutum ya ce a yi gaskiya sai a ce kai ne matsala ko a cikin al'umma kai ne ba ka son a kai ka sha gaban da mutane an fi so ka ɗan dinga sauyawa kana karkata kana yin abin da mutane suke so sai a ce aiwa ne yana fahimtar rayuwa amma in ka ce a'a ka yadda ba da abin da mutane ke so abin da Allah yake so shi za ka gaya mutane sai a ce ka cika zabi kai addinin ka ma ya cika tsanani kai addinin ka ya sha daban da na kowa kai na daban ne akan sauran mutane in malami ne a ce shi malantarsa ya cika tsanani yana kai mutane zuwa wutar jahannama idan ɗalibi ilimi ne a ce to shi ya bi hanyar da hamimin labarci shi yana so dole sai an yi gaskiya ana fahimta misala ce a kowane tsofa na karkatattun hanyar nan akwai shedan guda ɗaya yana yana kiran mutane zuwa gare ta kuma sai Allah ce fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi waɗannan karkatattun hanyar za su raba ku daga hanya na kenan tafarkin Allah kaga tafarkin Allah miƙaƙƙe ne sambal sai ke zalikun wasu bi da wannan ake muku wasunci da shi La'alla kun tattafuna dan ku samu takawa sabu dokar Allah shine Abdullahi dan Mas'ud yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi ku kirkiro an wadatar muku bi ma'ana duk abin da Allah ya ce shi za ka yi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi za ka yi ba ruwanka da mutane ai mutane ga abin da aka saba ga abin da ake yi a'a me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi kaga daga nan sai ka sami rabauta duniya da lafiya wannan ya nuna duk musulmi wanda yake so ya samu rabauta a duniyance to ya bi gaskiya hanyar gaskiya kuma guda ɗaya ce alhaƙu wahid la ya tajazza kamar yadda imamu malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan a yace yace gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa ƙarya ce take rabuwa amma gaskiya ƙwaya ɗaya ce ba ta rabuwa saboda haka tafarkin Allah guda ɗaya ne miƙaƙƙiya samfal duk wanda yake so to ya bi wanda kuma baya so to ya bi harransa amma da yawan mutane ba gaskiya suke so ba kuma Allah ce wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in ka ce mafi yawan mutane da ke doron kasa za ka yi wa da'a to za ka batar da kai daga bin dokar Allah in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa in hum illa yakhrusun su kuma ba komai suke ba sai kage na ƙarya ana fahimta to shine sai malam ya ci gaba da cewa wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله mu'abu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare sa yake ba da labari ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama ala imarin ni mu'abu ɗan jamal na kasance a goye a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan jaki manzan Allah ya goya ni akan jakinsa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya mu'azu dan jabal akan jaki فقال لي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya goya shi akan wannan jakin suna cikin tafiya a wata ruwaya sai jakin ya yi kwalle da su sai manzon Allah ya faɗi. mu'azu dan jabal ya faɗo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai manzon Allah ya yi dariya irin dariya na wasa ibn hajar al-asqalani da ya zo sharhin hadisin a cikin bukhari fathul bari sai ya ce dalilin da ya sa jakin ya yi tutsu ya tsalle da baya ya kifar da su baya son mu'azu ya hau ya fi son manzo Allah kadai ya zauna a bayan shi saboda haka shi sa sai haka kaga tunda sun fano ai zai ce to barin ja manzo Allah kai ka hau ko sai manzo Allah ce mai ya hau sai ya ƙara yin haka shi jakin baya so abu ya hau bayansa ya fi son manzo Allah ne kadai ya hau to ba magana yake yi ba kuma in Allah ya ga dama zai ba shi dama ya yi magana amma a ciki ya ce ya nuna tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai inda manzo Allah na hawa jaki eh an gane Allah wanda yafi kowa daraja a duk duniya a cikin halittun ubangiji babu mai matsayinsa amma ga shi ya hau jaki har zakin ma yana kifar da su kuma yana dariya kaga yana nuna saukin kanwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan Allah ya yi wa mutum matsayi kaga sai ya yi tawalu'u ya ɗauki shi kansa shi ba komai ba a lokacin shi kuma sai Allah ya ɗaukaka shi saboda haka manzo Allah ya ce ma tawadha'a halun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala duk mutumin da ya yi tawalu'u ya ɗauki kansa shi ba kowa ba don Allah in dai ya haka don Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi ko a cikin tsaransa ne in mai kuɗi ne ya mai da kansa wani abu ba a cikin tsaransa na masu kuɗi sai Allah ya fifita shi akan kowa idan ɗan boko ne a cikin tsaransa ‘yan boko in bai ɗauki kansa wani abu ba ya ji da kansa Allah sai ya ɗaukaka shi idan ɗalibin ilimi ne bai ɗauki kansa komai ba sai ka ga Allah ya ɗaukaka shi in talaka ne haka shi ma in bai ɗauki kansa wani abu ba to za ka ga Allah ya ɗaukaka shi duk inda ya je sai ka ga nashi girman ya sha daban da na sauran mutane amma a lokacin da yake nuna shi sai ya nuna shi wani ne to a lokacin shi kuma sai Allah ya kaskantar da shi sai ka zo wuri ma ba wanda ya san ka zo ai ba abin da ya fi ciwo da ya kai wannan ko kai kana nuna kai wani ne ma ka zo wajen ba a nuna kai wani abu ba ne ka gama tinkawo sai a ce da Allah waye mai noyu? who are you kaga an gama da kai an gane in mai kuɗi ne misali kasance da Allah waye kai kaga an gama da kai kaga ba a ma san da kai ba ke amma ana ganin ba ah, san kaga daga nan girman ai ya ƙara nuna ɗaukakanka tunda tun kafin ka zo an fara jinjina maka to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mu'azu dan jabal Allah ya ƙara ya ja a gare sa faƙala li ya ce sai manzan Allah ya ce min bayan mun ƙara hawa sai ya juye kalle ni ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu a tadiri ma haƙullahi alal ibadu wai shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa ma haƙƙun ibad ala Allah kuma menene haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah qultu mu'azu dan jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani ni dai ban sani ba kawai sai manzo Allah ya bashi amsa ga wannan ladabi ne ko in aka yi maka tambayar da baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam me yasa saboda a lokacin da mu'azu dan jabal ya ce wa rasuluhu a'lam manzo Allah na da rai an gane tunda Allah shi yake wa manzon Allah wahayi kuma suna ganewa ne daga bakin manzon Allah shi yasa yace Allahu wa rasuluhu a'lam amma bayan manzon Allah ya bar duniya ba a so ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai dai ka ce me Allahu a'lam ka mai da al'amarin zuwa gawa Allah wannan dalilin ya sa Allah ya lajabtar da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yayi wa'azi a banu Isra'ila wa'azin nan ya ratsa banu Isra'ila suka ji kawai annabi Musa yana farara ilimi kala-kala sai wani ya ce annabi Musa in maka tambaya mana shin akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa kasan in mutum ya ji ilimi a bakin mai ilimi ilimin ya ratsa shi tunanin da zai fara yi wai akwai ma wanda ya fi wannan mutumin kuwa da irin abin da bai taba tsammani zai ji a bakin ka bai ji kana kwararo sa sai ka ga ya rude kuma ka san dan adam yadda idan ya rude kan mutum sai ya ba shi wani matsayi fiye da yanda yake jin haka sai annabi musa ya ce a'a a nan sai allah ce ta yi kuskure ya musa da ta mai da al'amarin zuwa ga allah ka ce e allah kagan ya ce allah ai ga ya mai da ilimin gaba ki zuwa ga wake nan allah sai allah ya ce mai ka tafi gogin ne. akwai wani mutumi ba annabin allah ba ne amma ya ji ka sani kaga yanzu ana so a lajantar da wa annabi Musa akan maganar da yi. kuma annabi Musa abin da ya faɗi a lokacin ba karya bane shi iya saninsa tunda shi ya san wahayi Allah ke masa in ba ya san ga wani mutumin da Allah ke masa wahayi ba ai ba wanda zai kai su sani tunda abin da Allah ya sanar da shi ke kuma abin da Allah zai sanar da shi ai ba wanda zai sani ana ganewa to sai Allah ya lajabtar da annabi Musa a wurin sai aka ce je wajen kogin baharai akwai wani mutumi bawan Allah ne khidir ya fi ka sani akwai abin da ya sani da baka sani ba ka je ka koyi ilimi a wurinsa Nabi Musa na zuwa sai ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan iya binka ka koya min abin da aka koya maka na shari'a yanzu kaga annabin Allah ya zo wajen wani da ba annabin Allah ba zai koyi ne ilimi saboda Allah yana ladabtar da shi akan wata kalma da ya faɗi qala innaka lan tastati'a ma iya sabara sai ya ce mai kai ba za ka iya hakuri ba da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra ta yaya za ka iya hakuri akan mutumin da ba ka da masaniya a kansa qala satajiduni insha allahu sabiran wala a'si laka amara. sai to ina fatan da izinin Allah zaka taddani mai haƙuri ba zan saba maka duk umarnin da za ka bani ba kaga yanzu ana ba karantarwa ne tsakanin ɗalibi da wa malami qala sai ya ce mai yanzu malam zai ba ɗalibi sharadi fa in ittaba'ta ni fala tas'alni an shay'in hatta uhdi salaka min dhikra duk abin da ka ga zan yi kakka kuskura ka tambaye ni sai na gaya maka dalili amma duk abin da ka ga na yi ka yi shuru ka yi ko kakka yi tambaye ni sai na gama ni zan gaya maka kenan ɗalibi in dai ilimi zaka nema a wajen malami duk sharaɗin da malami ya baka a wajen neman ilimi in dai ba na saban Allah bane ka yi haƙuri ka bi shi saboda me ya kawo ka ilimi sai aka fara tafiya ana cikin tafiya aka shiga kwale-kwale ana shiga kwale-kwale khidir sai ya ɗauki gatari sai sai da shi kwale-kwalen kwale-kwale sabuwa ce mai kyau sai ya bula ta annabi musa sai ta zaɓi a karakta ha litukuri ka alaha laƙad ji'ita shay'an imra yanzu za ka bula wannan kwale-kwalen don ka nutsar da mutanen da ke ciki ka zo da wani abu mummuna sai ce qala alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabar ba na ce ma kai ba za ka iya hakuri da ni ba kaga yanzu ko ai kaga shi annabi Musa alaihi salatu a zahiri kula ai cutar ya cutar da masu kwale-kwalen su kuma da ke ciki za su iya nutsewa amma bai san dalili ba to kaga wani abin da ɗalibi zai ana ganewa a wani abin da malami zai yi a gaban ɗalibi yana iya gani kamar ba daidai ba ne amma akwai dalilin da ya sa malami shi ka abin da malami ya yi maka a wajen neman ilimi ka yi haƙuri yana daga cikin sharaɗai da albarkar neman ilimin ka yi haƙuri ka jure haka ba sai ka rasa mai ilimin har da maza Allah ke ba da labari daga ƙarshe tambaya uku annabi Musa ya masa hidin kuma ya ce mai fi firaku baini wa bainan nan ne za mu rabu sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra yace zan maka bayanin abin da ka gaza yin hakuri akai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi Musa yayi hakuri da a wannan tafiyar zai kwararo mana ilimi amma rashin hakurinsa ya sa abu uku kawai muka iya fa'idanta a tafiyar ana ganewa kenan a wajen neman ilimi dole sai ɗalibi ya zama ne mai haƙuri da malaminsa haka ba sai ya rasa samun abubuwa da yawa a hannun malami so ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh dan Jabal ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma menene haƙƙin bayi akan Allah sai mu'azu dan Jabal a'lamun ta wato a shine a'lamun nas bil halal wal haram a duk duniyar sahabbai ba wanda ya kai shi sanin halal da haram kuma alƙali ne ba wanda ya kai shi sanin halal da haram a cikin sahabbai ranka takaf ya fi kowa sanin me halal me haram sai ya ce na ce Allah da manzonsa ne suka fi sani qala sai manzo Allah ya ce min kaga zai ba shi amsa haqqullahi ala al-ibad haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi ni da kai nan an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a mu kadaita shi da bauta kada mu kuskura mu yi tarayya da ubangiji da dai a wajen bauta shine abin da Allah ke bukata gare ni shi yake bukata gare ta wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah wanda Allah ya ɗaura wa kansa ba wani ya ɗaura masa ba Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a Allah ya maka lamini tun wanda ya mutu bai taɓa tarayya da Allah ba Allah ba zai taɓa azabtar da shi ba haka wannan ai ba karamin romo ba ce ko amma waye sai kula da shirka haka mutu ba za ta yi shirka ba kaga ai ba karama aiki bane ai ko da babban da karama karaman abu bane mai wahala qultu mu'azu da yaji haka sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala ubashiru nasa ba na yi wa mutane bishara ba irin wannan roman ba san ya mutane irin wannan lagwada da ka faɗi ba qan sai manzo Allah ce la tubashiruhum fayyattakilu kakka yi musu bishara sai su shantake su yin abin da ya dace kamar yadda yau a yi musulmi baya dawama a wuta saboda haka a yi duk wanda ya ce la'ila illallah dan aljanna ne musulmi baya dawama a wuta ko ba haka mutane ke mafi ba in gaye ne za ka ja ce a an ce musulmi baya dawama a wuta an gane kuma a taqwa ha huna ai manzo Allah ce tsoron Allah anan yake amma ba ba aikin tsoron Allah yake yi ba in ka mai magana ya ji tsoron Allah zai ta ya huna ya ce kada ka gaya wa mutane sai su shantake su ƙin abin da ya dace da yawan mutane yau in kai mai magana za ka ja ce ai Allahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai da Allah ku daina matsawa mutane rahmar Allah na da faɗi kuma ya manta cewa Allah ne ya ce shadidul iqab mai tsananin hukuma to wannan gabar ne sai ya ka ga mutane sun ke wani ma an ga matsa mai mai ce kai da saurana yaro nake ai da sauran shekaru ka banni in ci moriyar sama zakata in na girma sai in tuba saboda ya yi alkawali da Allah cewa sai ya tsufa sannan zai mutu kuma ya manta a samartakarsa akwai yaro da suke tsaransa ne kuma Allah ya karbaransa akwai wanda ma ya kai shekarunsa ba kuma ya mutu ya gani amma sai ya shantake yana gana a ah, aishi kenan ai kawai ba komai kaza ne to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mu'azu an jabal zakallahu khair cewa kakka gaya wa mutane sai su shantake mu'azu an jabal tun da manzon Allah ya gaya mai kada ya gaya wa mutane bai tashi faɗin wannan maganar ba sai da ya zo gargarar mutuwa yana faɗi yana kuka mu'azu ya yi shuru ya yi kun bai faɗa kowa ba sai da ya zo mutuwa ya fara kuka ya ce ina jin tsoron innan ladina ya tumuna ma an zalna minal huda wal bayyinati mimma min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul Ya ce wannan ayar yasa in ba don ayar nan ba da gum zan yi haɓa mutu amma na tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya boye wani ilimi wanda mutane za su amfana da shi sai an masa sai an sanya masa linzami na wutar jahannama yace ba dan kuma wannan ayar ba wallahi da ba zan faɗi ba yana kuka yana faɗi yana zargara mutuwa yana wato gadan mutuwa mu'azu dan jabal ya faɗi wannan magana me muhallin shahid wato ya kiyaye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda manzo Allah ya ce kada gaya wa mutane za su shaddace kenan da yawan sahabbai ba su san wannan hadisin ba ko tunda ma'azu bai faɗi ba sai da ya zo mutuwa kaga kuma kafin shi mutane da yawa sun mutu gabaninsa kaga sai ya gu shi kuma ya ce saboda wannan ayat da yasa ya bari in ba ka bada sai ya mutu da abinci a cikinsa kana ganewa to kaga menene hikimar da ya sa? malam muhammad bin abdul wahab ya kawo mana wannan hadisi a wannan babu shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a a bautata wa Allah kada a yi tarayya da Allah da dai wannan shine hikimar da yasa ya zo da wannan hadisi a wannan babu tunda ana maganan babun kadai ta Allah ne ko kuma Allah ba abin da ya ki jini a duniya kamar shirka bayan ibada ba abin da Allah ke so gare ni gare ta kamar ne bauta kuma babu abin da Allah yake ki ni da kai kada mu aiwatar da shi kamar shirka kaga sai aka yi masa da baibai to kaga wannan yana nuna mana girman haƙƙin da Allah yake da shi ga bayansa shi sa Allah maɗaukaki yake kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta wa kansa tausayi annahu man amila minkum su'an duk wanda yayi mummuna a cikin ku bi jahalatin amma a bisa rashin sani thumma taba min ba'dihi bayan ya gano abin da ya ba daidai bane ya tuba inji Allah wa aslaha ya gyara barnan da ya a baya sai Allah ce fa innahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne kuma ne jin kai zai gafarta masa kuma zai tausaya zai karɓi wannan aikin kaga wannan yana nuna mana girman haƙƙin da Allah yake da shi a kan bayansa ya ɗau alƙawalin duk wanda ya mutu yana ta Allah Allah ba zai mai azaba ba to kaga yana nuna mana cewa musulmin da ya mutu da ba zai shiga wuta ba shine musulmin da ya mutu da tauhidi bai taba shirka ba amma in dai musulmi ya mutu yana shirka to da shi da wanda ba musulmi ba yan wuta ne har abada ba za su fita ba saboda Allah baya taba yafe wa wanda ya tarayya da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya taɓa gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk zai da ba shirka ba ne Allah na gafarta wa wanda ya ga dama daga cikin bayansa kaga wannan yana nuna mana girman haƙƙin da Allah yake da shi a wurin bayansa to akwai abu na ƙarshe da manzo Allah ya ce mai latu bashiruhum kar kakka gaya wa mutane su shi shantake kenan akwai abin da ake so a karantar da mutane mutane sun fi so a dinga gaya musu romu kuma roman nan ana gaya musu sai ya sa ya manta da azaba kasa wani zai ce kai shi wannan kullum maganin azaba yake yi yana samu to in ba gaya maka azaba ba ai ba zai sa ka gano barnan da kai a baya ba Kai a lokacin da ake ambatan azabar shine kake tuna kai in ka muka haka fa ba zai sha ba kaga wannan zai sa ka dawo baya to in an gama tsorata ka sai a faɗaitar da kai faɗaitarwa shine a tu a sa ka tafi ba shine Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim duk wannan da kai bayan an gama razana ka sai a ce ma ai Allah ya ce ya ku bayina da suka yi wa kansu barna la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗiba tsammani daga samun rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a saboda lallai Allah yana gafar da zunubi ranka ta kaddanta innahu huwal ghafurur rahim lallai Allah mai yawan gafara ne mai jin kai to kaga in ka ji haka to daga nan zaka ce to kenan akwai ho bari in tuba in gyara kaga an tsoratar da kai kuma ne an sa maka ho amma in kullum ana gaya maka la romo romo romo sai ka manta da barnan da kai a baya ana ganewa sai ka ce a to ai akwai ho kai kuma baka tuba ba amma ka tuba ne sai a ce kana da ho to baka tuba ba kawai sai ka sai ka kallon roman sai ka manta da barnan da kai amma duk lokacin da ka tana da wani barna ai za ka yi tsoron ka da Allah to kaga wannan zai sa ka dinga making amendment kana adjusting ɗin kanka daga wasu saban Allah da kake yi kaga daga nan shine babul khawfi war raja tsoron haɗuwarka da Allah da kwaɗayin kuma alkhairin da kake fata a wurin Allah Aga an yi balansin ana ganewa to amma idan ka ke zai sa ka manta da ɓarnan da kai kai a baya ina fata mun gane saboda yanayin lokaci a wannan gabar zamu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi fihi masail malam ce a cikin wannan babin akwai wasu fa'idoji kamar haka masu zuwa sai mu tashi a wannan gaba in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu ta a cikin karatun da muka yi na'am na'am na'am na'am eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni kada ya saba ba dan komai ba saboda kada mutane su shantake to shi kuma ya ga kada ya mutu ya bar wani ilimi da mutane za su amfana an gane shi ai ya kiyaye maganar manzon Allah to yanzu ya faɗi saboda ya zama shi mutane wanda suke tare da shi ɗalibai su amfana kaga sai a ci gaba da yaɗa wannan ilimin kenan wannan kuma raddi ne ga mu'tazila wanda su suka ce hadisu khabaru ahad ba a aiki da shi a aqida to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mu'azu abu wanda bai koya wa kowa a cikin sahabbai shi kadai haka koyawa shine sai malamai suke cewa daga cikin fiqhu kenan malam yana iya kebantar da wani ɗalibi ya koya masa abin da bai koya wa sauran ba tun daga sahabbai da yawa kaga manzo Allah bai koya sai na bakar ba bai koya wa Umar ba bai koya wa Usman ba bai koya wa Ali ba amma ya koya wa Mu'azu an gane kenan malami zai iya keɓantar da wani ilimi ga wani sa ya keɓantar da shi da wani ilimin da bai koya wa sauran ba duka wannan yana daga cikin abin nan kuma musamman ma in ɗalibi na da kwazo ko an gane ai malami yana son ɗalibi mai kwazo to shi sa sai ka ga yana jawo shi kusa an gane saboda ya karfafa shi kaga wannan malami na yin haka sai ka ga ɗalibai sauran suna jin haushinsa sai a ce na hannun daman malam wani ko ɗaliba ce to nan ne malam zai sha kudarsa sai a ce malam san da yake <laughs> da shi malami duk inda yake yana son ɗalibi mai kwazo to in malami ne a makaranta ko jami'a sai a ce ai san da yake saboda yana son ɗalibi mai kwazo sai ka ga yana karfafa shi har ma ka ga ya bashi wani abin da bai ba wasu ba ana ganewa wannan bai saba wa maganar manzon Allah ba kawai shi ya ji tsoron kada ya mutu ga ilimi shi kai ya sani kuma a ce ya mutu in Allah ya tambaye shi kaga bai da uzuri shi sa sai ce bari faɗi ah. haka ne gaskiya ne ba na zaune kaɗai ba har na jami'a har na jami'a malaman jami'a suna kebantar da ɗalibansu da wasu abubuwan da wasu ba a basu ba ni kaina na sha karɓar kyaututtuka a hannun malamai na na littattafai akwai wani littafi lokacin da malamin ya fitar mana da wani handout ah, da kaga sunan sai na ce na je biya na je neman littafin na je neman wani littafi wannan sunan shi ne saboda na karanta littafin ne a cikin library na cikin jami'a da na je saudiya sai na je neman littafin ban ga littafin ba na dinga yawo a library library da suke sayar da littattafai ban samu littafin ba shi kuma ya fitar mana da handa sai na ga sunan iri ɗaya da sunan malamin kawai sai zuciya na jamin kai wannan shi ne malamin ina zuwa yana ofis lokacin shi ne HOD dinmu sai na ce mai da Allah ina son littafi kaza yana zaune ne haka sai haka sai kana yake na yace kai fa arabta kitab ya kai ta san sai nake mai ina yawan bincike akan matsaloli kaza da kaza da kaza na littattafai na tauhidi na ga littafin na karanta ta a cikin a maktaba na jami'a amma na je saudiya ban na nema ban samu ba na ce wata na shida a makka na duba makata duk wanda zan sani don abin da na ce na zauna a madina shi ma na bincika ban gani da sai ce min na tafi riyab sai na ce mai a'a sai ce da na je riyab da na samu saboda a riyab aka buga littafin sai na ce mai to ya za in samu littafin sai kalle ni yace tun da kana son littafin littafin ma na son ka ka zo zan baka <laughs> to kaga ai saboda shi kamashin da ya ake ma na gano shi ya rubuta littafin da ni sunan kawai na gani na ce kai wannan da sunan sai na ce mai kawai shi kawai zuciya na gaya mu kawai shine mai littafin wanda wannan ya kara min ɗayan an gane to shi ɗalibi haka yake kuma malami haka yake ga ɗalibi duk lokacin da ga ɗalibi na da ƙwazo to zai ƙarfafa wannan ɗalibin saboda yana burin ya maye gurbinsa in ka ga malami yana wa ɗalibi mugunta to ban ba malami ba ne an gane saboda malami ko da yake yana ƙaunar ɗalibai kuma yana so ya ya cicciɓa su ya ɗaura su don su sami hanya mai kyau amma ka ga malami yana eh, wato ɗalibai mugunta to daman ba mistake ne ya zama malami kuma baya so a tambaye shi to ba malami ba ne saboda ai burin ka su gane karatun to ne amfanin ka zo kai karatu ba gane ba to ne amfanin ka ba da amfani yanci Allah ka samu dace na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci ta dokar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa mu kuma ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira idan mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk